Matakin na dasa kyamarori a kan manyan titunan birnin tarayya Abuja abu ne da ya daɗe ana tafka muhawara a kai idan za a iya tunawa a shekarar ta 2019 'yan majalisar wakilan Najeriya sun kalubalanci ministar kuɗi na wancan lokacin Aisha Ahmad game da kuɗin da aka ware wajen dasa kyamarorin a birnin tarayya da ya kai haddalin Amurka miliyan 460 kuma ba a aiwatar da aikin yadda ya dace ba sai dai a 'yan 'yan kwanakin nan mazauna birnin Abuja sun shaida yadda wannan aiki na dasa kyamarori a manyan titunan birnin musamman ma wuraren da danjan ke ba da hannu aikin ke ci gaba. Wannan mataki dai wasu na ganin abu ne mai kyau, ganin cewa karya dokokin tuki da kuma ganganci a Najeriya wani abin ado ne ga wasu. Kazalika wasu na ganin yawaitar munanan laifuka na daɗa karuwa a birnin, wanda ana ganin dasa kyamarorin zai taimaka wajen daƙile ire-iren waɗannan muggan laifuka. A hirarsa da muryar Amurka, Ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar kula da ingancin takardun ababen hawa da kuma yanayin tuki ta VIO wanda ke jagorantar sashen kula da na'urori da kyamarori da aka dasa Muhammad Awal ya shaida cewa. Eh, akwai kyamarori da yawa da ita hukumar raya birnin tarayya Abuja ta nannaɗa su kuma an ɗauki kamfaninnika daban-daban sun yi suna matakin da ake kira proof of concept wato ana ci gaba da gwaje-gwaje inda abin ya shafi su waɗannan na'urorin da za a sa su a hanyoyi to banda na'ura kuma akwai rumbun tara bayanai na su masu motoci da kuma shi application ɗin da yake ana zai iya tura ma da saƙonni da tikiti to yanzu dai wannan matakin da ake yanzu shine ake kira na quality assurance wato gwaje-gwaje a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan suna aiki 'Yan Najeriya dai na bayyana mabambantan ra'ayoyi game da waɗannan kyamarori da ake dasawa, inda wasu na ganin wannan mataki abu ne na ci gaba, wasu kuma na ganin wannan ba shi ne buƙatar 'yan ƙasar ba a daidai wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada. Wannan abin yana da kyau, don da za a bi shawara na yana da kyau a sa shi a kan in ka zo renew din paper ka yi bitin traffic light ka zo renew the paper a sa ma cajin shi a ciki saboda idan ba wannan aka yi ba to zai yi wahala yi kansa din wannan ya yi maganin wannan abu da majority mutane da ake ga mutum ya zo kan traffic ga waya a hannun shi ko ga yara a gaban shi ko kuma tunanin shi ya yi nisa ko kuma da gangan zai zo ya gitta ma ya ga light ya tsaye da shi amma zai sauri ya shiga mutane da dama ba su kyautata tukinsu da ma'amala da hanyar da suke tuka motocinsu. Yaki ga mutum yana tukin mota yana bitin traffic ai sai mahaukaci yake wannan amma yanzu gwaji kawai da aka fara mutane da dama suna tsoron wannan abun kana nan zaka jo suna kira daga lagos daga ina ne an ce abuja yanzu akwai kyamara tana daukan hoton ka idan kai bitin traffic so an samu da'a a wajen kiyaye wa'annan abubuwan sosai haɗari ma ya ragu in sha. Ba gaskiya a wannan dai lokaci da ake dai fuskanta kuma ake tafiya to ya tunani na a matsayina na dan najeriya ina tunani sai in mutum ya ci ya koshi ne zai iya bin doka idan mutum bai ci ya koshi ba ba zai iya bin doka ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda waɗannan kyamarori da su taimaka wajen takaitar haɗururruka da kuma tukin na ga dama rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya